girma President Muhammadu Buhari ya kaddamar da jiragen ruwa 121 da kuma jirgi guda daya mai saukan angulu da ake kira Augusta Helicopter. Kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan Navy Commodore Suleiman Dahun ke mun karin bayani akan sabbin jiragen ruwa 121 da gwamnatin tarayya ta samarwa Dakarun. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, ya ce za a tura jiragen ruwan sassa daban-daban na ruwan ƙasar, don aikin samar da tsaro da kuma sintiri. Komodo Suleiman Dahun ya yi ƙarin bayani akan wannan batu na babban hafsa. Ito eh wato kasan akwai al'amarin tsaron al'ummu wanda kuma muna ganin da yanzu da an takaddamar da su za a samu ci gaba a yankunan da ake saboda a ci karfin wannan matsalolin da ke aukuwa a ruwan Najeriya. Eh, gaskiyar magana shi ne yana da sojoji da suka kware a fasahar fada da wa'annan miyagun ayyuka da ake samu a cikin ruwanmu. Dama abin da yake ci mana eh, tuwo a kwariya shi ne rashin kayan aiki. aiki a alhamdulillah alhamdi shugaban kasa ya ba da kuma shi an ba da kuɗi an sai waɗannan jirage saboda haka insha Allahu za mu ga canjin yanayi a ruwan Najeriya. Duba da wannan shine karo na farko da aka kaddamar da fiye da jirage ɗari ga wata rundunar sojan Najeriya. Waɗannan jiragen anya sabbi ne ko dai an kuskure wasu ne. har ila yau ga Navy Commodore Suleiman Dahun. A'a sabin jirage ne gaba daya. Abin alfahari a cikin wannan magana shi ne ɗaya daga ciki a nan Najeriya aka gina shi wato Nigerian Navy Ship Oji. A nan da mu a Victoria Island injiniyoyin mu na Navy suka gina daga farko har ƙarshe. Babu rancen kwaskwari a cikin daga cikin jiragen nan. Sabin jirage ne dal an siyo su daga France, an siyo su daga South Africa, Spain da kuma Vietnam. Abubakar Abdulsalam mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a ruwa. jiragen ruwa da shugaban kasa ya kaddamar na mayakan ruwa saboda ba karamin taimaka za su yi ba saboda su ana ayyuka da su akan ruwan teku kan ruwan teku tana da girman gaske waɗanda wa'annan jirage idan an fasalta yadda za a tsara ayyukansu a bangare daban-daban daban to ina ganin idan an ƙaro ninkin na wa'anda aka saya din nan ma har yanzu ana da su wannan zai inganta tsaron kan ruwa zai kawo sauƙi masu sojojin ruwa ruwa a wajen gudanar da ayyukansu akan ruwa. Masana na fatan waɗannan sabbin jirage za su taimaka domin shawo kan matsalar tsaro a cikin ruwan ƙasar. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.